يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد بياني يا قباتا شور أيو الحمد شاتقوس قوة هدو shekara ta dubu da hudu hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 28 ga watan ɗaya shekara ta dubu 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu gudanar da tunatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi bin Umar wanda ke kusa da kantin sauki gabas da makarantar hoto ranos muna fatan ubangiji su wata wata'ala allah mana jagoranci a gudanar da wannan tunatarwa bayani ya gabata cewar tunatarwar mu za ta kasance kan dariya da kashe-kashenta a musulunci farko na kasa wato wannan tunatarwa kamar haka zan yi magana akan mecece dariya ma'anarta zan magana kan kashe-kashenta sannan in yi magana akan wake sa bayi dariya sannan in magana akan abin da ya shafi abin da ke jawo yawan dariya da kuma abin da yake kawo karancinta sannan zan yi bayani akan illar da yawan dariya ke da shi sannan kuma yi bayani akan yaya musulmi ya kamata ya dariya bayan haka kuma zan yi magana akan abin da ya shafi sanya mutane dariya da ƙarya a ƙarshe za mu ƙare da bayanin hukuncin dariya wannan shine gaba-gaba ta wannan tunatarwa ma'anar dariya abinda ake cewa dariya shine buɗewar labba leɓen ƙasa da na sama su buɗe haƙura su bayyana su fito fili a ta dalilin farin ciki kamar yadda dariya kan iya kasancewa a ta dalilin mamaki na wani abu kuma akan iya yin dariya don isgile ga wani gini akan haka za mu samu bayani da ike da alaƙa da kashe-kashen dariya dariya ta kasu gida uku akwai dariyar farin ciki akwai dariyar mamaki akwai kuma dariyar izgini mana wanda ka gaina dariya in ma ya zama wani abin farin ciki da daɗi da murna ne ya sa shi dariya ko kuma mamaki ne ya kama shi na wani abu ya tsere da dariya ko kuma izgili yake yi ga wani ya sa i dariya waɗansu ne kashe-kashen da dariya take da su kowane ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashe za mu goya da bayani a kansa don a fahimce shi daga cikin abin da yake mana nuni da fayyace mana cewar ana iya yin dariya saboda farin ciki da murna da jin daɗin wani abu da ya faru akwai hadisi da imamul bukhari da muslim suka rawaita wanda a karɓo daga uwar muminai aisha allah yarda da ita take cewa haƙiƙa fatima yar manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce manzan allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi yayi min raɗa ya yi min magana a kunne daga ni sai shi na ji abin da ya faɗa abin da yake min a raɗar haƙiƙa mala'ika jibril ya kasance yana zuwa ya bujiro masa da littafin allah alƙur'ani maimai da bibiya na littafin allah a matsayinsa na malamin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo kuma a matsayinsa na ɗalibinsa duk shekara yakan zo su bibiyi alkur'ani sau ɗaya ko sau biyu su sai yake cewa a daidai wannan lokaci a wannan shekara da ike wa fatima raɗa mala'ika jibrilu ya bujiro masa da alkur'ani har karo biyu shine sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa da ita a raɗar da yake mata ina ga wannan bibiya ta alkur'ani da mala'ika jibril imin a wannan gaba ko a wannan shekara har so biyu ba wani abu ya sa ba alamu ne na cewa lokacin tafiya ta ya karatu na rayuwarsa ta taho karewa da yake cewa da yasta fatima ki ji tsoron allah kuma ki yi haƙuri kan abin da za ki fuskanta ba daɗi kana da mahaifi musamman irin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ce ka ga rasa shi zuciya za ta soso rai zai ji ba daɗi sannan sai goya mata da cewa madalla da magabaci gare ki ni a matsayina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ki da wanda yake reki magabaci wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mata sai zuciyarta ta kara sai ta kama kuka saboda manzo yana sanar da ita cewar zai riga ta mutuwa to bayan ta yi kuka da manzo ya ga cewar ta yi raki ta karaya ta kasa riƙe hawaye sai ya sake mata rada a karo ta biyu ko a karo na biyu yake cewa ke fatima ba kya so ne ki zama shugaba daga cikin shugabannin mata muminai da ke gidan aljanna ba kya so ki zama shugaba daga cikin shugabannin wannan al'umma tawa da babu ya kamarta cikin al'ummu da Allah ya samar a ban ƙasa sai zamanto kuma ya mata albishir da wani abin farin ciki wani abin daɗi cewar in ta jure ta yi haƙurin abin da ya gaya mata da abubuwan za ta fuskanta na rasa shi sakayyarta Allah zai mata matsayi na ta zama shugaba a gidan aljanna an ce shugabar mata shugabancin nan ya haɗar da anan duniya ya haɗar da kuma an koma zuwa ga Allah a ranar alkiyama wannan kalma da manzo gaya mata sai ta mata daɗi kawai sai ta kama dariya irin abin da bahaushe yake cewa ko yara suke cewa mai kuka yana dariya to da ka fatima sai ta mai kuka yana dariya nan da nan sai kuka ya ƙare sai kuma dariya ta biyo baya me dalilin dariyarta an gaya mata abin da ya mata daɗi ya faranta mata saboda haka dariya da ta yi dariya ce ta farin ciki dariya ce ta jin daɗi da murna to wannan hadisi na fito da cewar ana yin dariya a ta dalilin farin ciki da murna da jin daɗin wani abu da ya faru bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hud daga aya ta 69 zuwa aya ta 72 yana cewa wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra tabbas haƙiƙa manzanninmu daga cikin mala'iku sun zo wajen annabi ibrahim da albishir na musamman qalu salama da zuwa sai suka ce da shi amincin Allah ya tabbata gare ka suka yi masa gaisuwa irin ta musulunci qala salam shi ma yace amincin Allah ya tabbata gare ka wala assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah irin da yadda aka sani amma labitha an ja a bi idlil halim ba jima da zuwansu shi bai dan wani lokaci ba bai bata wani lokaci ba bai wani wato nawa ba sai ya tashi sai ga shi da wato ainihin soyayyen dan maraki gyararren wato nama don saukan bakin da i waɗannan mala'iku da suka zo masa albishir zatansa mutane ne da za su iya karɓa abinci su ci su mala'iku ba sa cin abinci to shine Allah yake gaya mana cewar falamma ra'a aydihum la tasilu ilai da ya ga hannayensu ba sa kaiwa ga wannan nama da ya gabatar musu baƙo da ya yi tafiyayya mai ruwa guzuri ya kare in ma da akwai dan wanda ake ce mai daɗin babu sai mara daɗi aka kawo maka gyaran gyararren nama ai gani za a kana haɗiɗi a kan kari to kuma sai zama hannu baya kaiwa ba kwata-kwata ma ba a taɓa ba to shi ne Allah yake ga mana daga na haka na kiran sai ya shiga kyamarsu sai kuma ya tsorata da su wa aujasa minhum khifa sai tsoron su ya kama shi ayya ku lafiya kai bako ka gabatar da nama amma ya kasa kai hannu ayya ko wannan bakon da za a saki jiki da shi ne ba na ya tsorata da su su ma da suka fahimci ya ji tsoro ya shiga firgici ganin ba su ci abin da ya kawo ba ƙalo la ta dan suka ce da shi kakka tsorata tsoro bai kama ka ba tsoro ba naka ba ne inna ursilna ila qaumi lut suka ce masa mu ɗan aikin ubangiji ne subhanahu wata'ala ubangiji ne ya aike mu zuwa wajen mutanen annabi lut waɗanda suka saba masa dan ɗaukan mataki a kansu za a muje a ɗaga ƙasarsu ga baki ɗaya a kife dasu da su da ita wa mar'atuhu qa'ima Allah yake cewa a lokacin da suke suka zo gare shi dinnan ake aka gabatar musu da naman nan ba ci ba ake cewa kada ya ji tsoro ga dalilin da yasa muka zo ga inda za mu nufa matarsa tana tsaye a gurin fa bahikat sai sai dariya fa basharna ha bi ishaq muka mata albishir da samun da ishaq bayan ba ta haihuwa bakarara ce amma aka ce za ta haifi ɗa ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ma ishaq din za a samu wato jika za a samu yaqub saboda haka banda ɗa har jika zaki qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha tace kai tona yanzu nan gaba zai yiwu in haihu alhali na tsufa na rakwakwabe kuma ga shi wannan mijin nawa shi ma ya zama tsoho ni tsohuwa shi tsoho kuma a cikin haihu inna hadha la shay'un ajib wannan wani abun mamaki da haka sai dariya dariyar iri biyu ce dariyar murna da farin cikin albashin da samun ɗa har da jika kuma a daidai lokacin dariyayya za ka ga haihuwa a gurin tsohuwa ko ai abin mamaki ne mai jini a jiki ma ya ta cika da haihuwa ballatana kuma tsohuwa za ta haihu to shi ne take cewa inna haza la shay'un ajib wannan wani abin mamaki ne tsoho da haihuwa shi mijin tsoho ni matar tsohuwa kuma za a haihu har ma a samu jika daga baya kaga da sauran kwanaki ke ko ka haihu ɗanka ya girma yi mata ya haihu ai akwai tafiya da aka shi annabi ibrahim shekararsa ɗari biyu a duniya ba irin yanzu bane da ake sittin sa to wannan ayoyi da muka karanto suna gaya mana cewar ana iya yin dariya don farin ciki ana yin dariya don wani abun mamaki ya za ka ga haihuwa a wurin tsohuwa mai jini a jika ma wata tana ihu tana kwarma kuka ina ga kuma tsohuwa za ta haihu lallai akwai wahala kuma sannan akwai abin ban mamaki har wayo da wannan cikin suratun namli Allah subhanahu ta'ala daga aya ta sha bakwai zuwa ta sha tara sannan ba ina ba mu bayani ina sanar da mu yanayin ana iya samu a dariya a ta dalilin wani abin mamaki Allah yake cewa wa hushira li Sulaiman junudu kuma aka tattarawa annabi Sulaiman rundunoninsa min aljinni wal in rundunoni daga cikin aljanu da rundunoni daga cikin mutane wa tsairi da rundunoni na tsuntsaye fahim yuza'un su ana wato killace su rukuni rukuni rundunar aljanu rundunar mutane rundunar tsuntsaye haka wato ake yin su kamar in ana convoy da ake cewa saboda haka za ka tara ga rukunin aljanu nan tawaga ga rukunin mutane nan ayari ga rukunin aljanu nan su ma tawaga saboda haka wasu na biye da wasu ba tafiya bacci waɗansu sun yi nisa a, wasu jikin wasu wasu kusa da wasu ana raka annabi Sulaiman ina daga cikin mulkin da Allah ya masa baiwarsa hatta idza atau ala wadin namli Allah yake ce mana har suna tsakar tafiya suka zo daidai wani rami ko kace kwarin da akwai wata tururuwa tari ayari alƙarya jama'a ta tururuwai qalat namlatu sai sarauniya cikinsu jagoran waɗannan tururuwai ta ce ya ayyuhan namlu dukhulu masakinaku ko tarin tururuwai ko jama'ar tururuwa maza maza ku shiga gidajenku ku shiga ramukanku la ya mannakun sulaimanu wa junudu don kada annabi suleiman da shi da rundunoninsa su tattake ku wahum la yash'urun ba tare da sun san take ku ba kadan sai su take ku ba sun kuna taka ku maza kowace ta koma ramin shi kuma Allah ya hore masa ya ji magana tsuntsu ya ji ta kwari ya ji ta aljanu ya ji ta mutane Allah sai ce fata bas sama dhahikan me min qauliha kawai sai annabi Suleiman ya kama murmushi yana dariya da wani dalili min qauliha saboda maganar tururuwan nan ko tururuwan maza maza ku koma ramukan ku kada annabi Sulaiman shi da rundunonin su tattake ku basun sun take ku ya sha mamaki a kaga tururuwa da bayani da cewar dangin ta tattaro su je su take kada mu mu take su to shine dalilin da ya sa shi dariya kaga wannan dariya ba dariya an masa wani abin farin ciki bane ba dariya ce ta izgili ba dariya ce ta abin mamaki tururuwa da bayani ga tururuwai a maza a gudu ka a taka to wannan ayoyi suna gaya mana akan iya yin dariya sakamakon wani abin mamaki da Allah ya wanzar a ban ƙasa waƙala qala rabbi auzi'ini an ashkura ni'mata nan take sai annabi sulaiman ya ce Allah ka kimsa min gode wa ni'imar da kai mu dan baiwa ce da ka hore min in iya jin bayanin tururuwan nan har in fahimci ga abin suke faɗa kuma wannan nema zai bani damar ce da jama'a ta saurara har sai sun gama shigiya mu wuce ba tare da an taka sun ba abin da ta guda bai faru ba to Allah ka kimsa mun gode maka ni'imar da kai allati an amta alayya ni'imar da kai min wa ala walidayya ma kai wa iyayena wa ana wa an a'mala salihah kuma Allah ka kimsa mun in yi maka aiki na gari, in yi maka ayyuka nagartattu godiya da yabawa kan ni'imar da kai so da daga cikin godiyar bawa ga Allah ya rika yin abin kirkin da Allah yake so a yi shi ke nuna ya yaba ya gode da ni'imomin da Allah ya masa to da muka lura nan ayoyi da muka biyo ko muka faɗo muka ambato suna gaya mana cewa ana iya samun dariya a ta dalilin mamaki bayan dariyar da ake iya yi ta dalilin farin ciki da murna da jin daɗi har wani cikin suratun najmi aya ta hamsin da tara zuwa aya ta sittin allah subhanahu wata'ala yake cewa afa min hadal hadithi ta'jabun wannan zancen na allah alqur'ani kuke mamaki wa tabhakuna wala tabkun har kuke dariya ba ma kwa kun ga kafin ya kawo dariyar da yake ta ajabu wannan zancen kuke mamaki mamakin yasa wata hakuna wala tabkun kuke dariya ba ma kwa an fahimta ko saboda haka sai wanda a cikin mana cewa ana iya samun bawa yayi dariya saboda mamaki kamar da yake iya yin dariya saboda farin ciki ko murna gaba ta uku ko kaso na uku da na faɗa shine dariyar izgili dariyar wulaƙanci dariyar kallon wani a matsayin biya ahu wani wanda ba kowa ba wannan ma bayani ya zo a kai inda Allah mai girma da ɗaukaka cikin suratul zukhru yake ambata mana cewar wa laqad arsalna musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i fa qala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idha hum minha yadhhakun Allah yake cewa tabbas haƙiƙa mun aiki bawan mu'allaf Musa da ayoyinmu zuwa wajen fir'auna ba fir'auna kawai ba har da shi da 'yan masarautarsa jama'ar da ke tare da shi faƙala inni rasulu rabbil alamin ko da manzan allah annabi musa ya gari sai ke musu ni manzo ne na musamman daga ubangijin ta manzo ne da allah ya aiko ni zuwa gare ku da saƙonninsa don in gaya muku falamma ja'ahum bi ayatina Allah ya yayin da ya zo musu da mu ya gabatar musu da abin da muke bukatar su yi idahum minha yabhakun sai suka rika wannan ayoyin da ya je musu dariya dariya waye kai baka isa ba me aka yi aka yi ka kamar yadda shi wato ajin uban tafiyar babban kasurgumin mabannacin fir'auna yake masa wato gori da cewa nan fa ka zauna cikinmu ba kowa ba kana ɗan ƙaramin yaro da bista fi min amurka sinin nan fa yan shekaru ba su ta kakara sun kana ba nan fa ka zo ka tashi a nan gidan kai ne yanzu ka zo da saƙo kai ke so a karɓa su za ka sai suka ƙyalƙyale mar da dariya wannan dariyar ba ta mamaki ba ce wannan dariyar ba ta farin ciki ba ce dariyar izgili ce ka ɗaukar su a wulaƙance ba kowa ba da haka ba suke wa ayoyin da yake gaya musu dariya to da haka dariya ce gare shi dariya ce ga ayoyin to da ita ce dariyar izgili kaso na uku daga cikin kashe-kashen dariya wanda muka ji bayani banda wannan ayar har wayo Allah subhanahu wata'ala cikin suratul mutaffifin yana ambata mana yadda kafirai suka rikaiwa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muminai da suka bi shi dariya Allah yake cewa inna ladhina ajram kanu minal ladhina amanu yabhakun lallai waɗanda suka kangare bijirarru daga cikin wato kafirai sun kasance suna kyalkyala dariya ga bayin Allah muminai wa idza marru bihim yataghamazun in ma suka zo suka gitta ta gurin su sai a rika zundan su ba ga su ana daukan su a wulakance ba kowa ba ba komai ba to har inda Allah subhanahu wata'ala bai yi bayanin wannan dariyar da kafirai suka yi wa muminai yake gaya mana cewar akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da muminan nan za su rama dariyar da aka yi musu Allah yake cewa fal yawmal ladina amanu min al kufari yadhhakun a yau ranar karshe ranar da babu wata rana a bayanta ranar alƙiyama bayan Allah ya tashi bayi ya yi hukunci kowanne ya san mazauninsa ko matsayarsa to 'yan aljanna in sun kasance a cikin aljanna 'yan wuta a cikin wuta Allah ya ce fal yawmal ladina amanu a wannan rana ta tabbata yan aljanna mumine a cikin aljanna za su rika dariya ga waɗanda suka yi musu dariya kafirai a duniya alal ara'iki yanzurun su da suke dariyan ma suna kan kujeru da gadajen gidan aljanna suna kallon yan wuta suna kyalkyala musu dariya hal tuwibal kufaru ma ya fa'alu Allah ce shin ba a saka wa kafirai da abin da suka kasance suna yi ba an saka musu ashe kana iya wa wanda ya maka dariya izgili dariya ta ramuwa ba don kai ka faru dariya ba domin mumini ba a san shi da yin dariya wulakanta wani ba amma in aka yi maka aka ɗauke ka a wulakance lokacin da gaskiya ta yi halinta gaskiya ta fito fili makaryaci ya faɗa rami to in ka yi murmushi babu laifi in ka kyalkyala kai ma ba laifi ba ne eh, ramo gayya ce in ji bahaushe ce ta fita gayya zafi sanda suke dariyar suna jin daɗi tun yanzu da za a yi dariyar wannan ya fi musu ciwo akan tasu da suka da suke jin cewar za ta yi mummuna ciwo to wannan bayanai da muka ji da suke sanar da mu cewa dariya kamar da ambata kashi uku ce dariyar farin ciki dariyar mamaki da kuma dariyar izgidi me yake sa yawan dariya kuma me yake jawo karancin dariya ya kamata ka sani an karɓo hadisi daga sahabin annabi anas allah yarda da shi yake cewa manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi mana hudu ba ya yi mana jawabi ya mana bayani ike ma sami'tu mislaha haƙaf tun da nake a duniya ban taɓa jin hudu ba da bayani mai ratsa zukata, mai girgiza bayi mai wato ainihin sa tsoron Allah kamar irin wannan hudu ba da manzan Allah mana yake cikin irin abin da manzo ya faɗa da yake cewa lauta alamu na a'lam labahitum qalila wa labakaitum kathira annabi ya ce wallahi da kuna da masaniyar abin da na sani to da kun yi dariya kaɗan da dariya ba za ta yawa ba kuma da kuna da masaniyar abin da na sani da kukanku ya yawaita da kukan da za ku yi a duniya sai ya fi dariyar da za ku yawa ana cikin wannan bayani banzo wannan bayani nasa gaba ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai sahabban annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi suka rufe wujuhahum fuskokinsu wa lahum khalil ana jin wato kamar wata makara wata shisheka ta kuka dangane da bayanin da manzo yake musu ma'ana ce wanda ya kira sun san abin da ya sani da kukansu ya yawaita da dariyarsu ta karanta to duk da ba su san irin abin da ya sani ba a irin dan abin da ya sanar da su a matsayinsa na malaminsu a matsayinsu na almajiransa bayaninsa ya sa a wannan lokacin bai gama bayanin ba sai dukkanin suna kuka wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi sai yake mana nuni shi wannan hadisi da cewa bawan da Allah ya masa yalwa ilimi na sanin abubuwan da Allah ya tanada a lahira na ban tsoro da suka haɗar da tsallake siraɗi wanda yake da wato ainihin kaifi fiye da kaifin takobi yake da siranta fiye da siranta gashi kuma ƙasansa ƙugiyoyi ne na wuta masu kai kafta kuma ta kai za a bi a wuce a tafi aljanna wanda yake da masaniyar irin wannan ba zai sake ya rika kyalkyala ma dariya a duniya wanda yake da masaniyar za a zo da wuta ana rike da ita da linzami wajen dubu saba'in a kowane ɗaya akwai mala'iku gwargwadon wannan adadi da suke rike da shi amma tana fintikan su ta ga wanda za ta ci irin bayanan da manzo sallallahu alaihi wa ya yi na abin da ke cikin wuta na bala'i da za ta rika cin kanta da kanta da abubuwan da suka shafi abubuwan ni'ima ta bangaren aljanna wanda yake da masaniyar irin wannan garaɓasa da take cikin gidan aljanna da romu na koramu na giya na zuma na ruwan da baya canzawa na nonon da baya gurɓata ko lalace da kayan marmari da abubuwan jin daɗi waɗanda suka shafi nama samfuri samfuri na tsuntsaye na dabbobi wanda kake so shi zaka ci wanda yake da masaniyar wannan cewar kuma ba za a samu cimma wannan gara ba a kuɓata daga wancan bala'i ba sai an tsayu an ba Allah sai an bar shantakewa a duniya to wanda ya san wannan yake da irin wannan ilimin ba zai take dariyarsa ta yawaita ba za ka tar da shi tsoron azabar Allah da tuna girman Allah yana sa shi hawaye da kuka to da bawa ya san wannan to za ka tar da shi ba zai sake ba in yake kafa da shi ne manzo yake ce musu da suna da masaniyar abin da ke ita ne to kukansu da ya yawaita su da za ta karanta sai wannan hadisi ke gaya mana cewa ashe duk wanda ka ga dariyarsa ta karanta kukansa ya yawaita alama ce daga alamomin cikar masaniyarsa da Allah da ni'imomin da ya tare daga bayansa na kwarai da azabar da ita daga gabayin da suka saba masa wanda yake da kwakwaran ilimi game da wannan kuma yake tuna da wannan za ka tarar da shi na yawan hawaye da zubar da hawaye don koma da tunanin Allah subhanahu wata'ala za kuma ka tarar da shi na da karancin dariya saboda ya san cewar nan fa ba gurin ashen take ba ashe jahilci ne ke jawo yawan dariya ilimi na sanin Allah da abin da yake gurinsa na rahama da azaba shi yake kawo karancin dariya da haka roƙon ma'anan Allah ya ilmantar da mu abin da zai amfane mu mu san me mai amfani mu yi ikiyashe mu jahiltar abin da zai cutar da mu Allah ba mu ilimin da za mu gane wannan abin zai cuce mu mu guje masa wannan abin zai amfane mu mu kusance shi kuka mun cewa rashin ilimi shi yake jawo yawan dariya da karancin kuka yalwar ilimi ita take kawo karancin dariya da yawaita kuka to wanda ya tsinci kansa mai yawan dariya, wata illa yawan dariya take masa wata matsala ike fuskanta daga yawan dariya dangane da wannan ma an karbo hadisi daga sahaba annabi abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa daga annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi annabi ya ce la takthiru dhahika kada ku yawaita dariya daga bakin manzo ku al'ubata kada ku yawaita dariya fa inna kasrata dhahik haƙiƙa yawaita dariya tumitul qalb ila kashe zuciyar bawan da yake dariya yawaitar dariya tana kashe zuciyar bawan da yake yawan dariya wannan hadisi imam bukhari rawace shi a cikin littafin al'adab mufrad babun dariya wannan yasa malamai suke cewa ma'anar wannan hadisi da ike cewa kada a yawaita dariya yawan dariya na kashe zuciyar wanda ike yin ta abin da ake nufi da mutuwar zuciyar mai yawan dariya zuciyar takan kashe ta bushe ta kangare ta bijire ya zama wa'azi baya mata tasiri kamar yadda wa'azi baya yi wa matacce tasiri ka zo ka sa gawa a gaba kada ku ji tsoron Allah ku kiyayi wato azabarsa ku san girmansa ya san abin da kake matacce ne fa komai baya ji komai bai iya sani to yadda matacce bai amfana da Allah ya ce annabi ya ce saboda ya riga ya mutu ba rai to haka zuciyar wanda yake yawaita dariya take koma za ka ƙari masa wa'azi da kira zuwa ga Allah ƙarshen ta ba kana rufe bakin kai yake da dariya wannan hadisi ibnu majah ya rawaice shi sannan bayan haka Eh, banda eh, imam al-bukhari muka faɗa ibn maja ma ya rawace shi sannan bayan haka gaba ta gaba shine bayani akan yaya musulmi yake dariya yaya musulunci ya tsara yadda musulmi zai dariya an karɓo hadisi daga aisha allah yarda da ita take cewa tun da nake da manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ban taɓa ganin yayi dariyar da na gano cikin bakinsa ba matarsa da ta rayu da shi a iya zaman da suka yi a garin madina kafin allah ya karɓi rayuwarsa kace shekara goma A dara ma kace tara kai kwabarta ma bakwai kai ko biyar aka dawo da ita ka zauna da mutum shekara biyar ba abin da za a yi ya ba shi farin ciki yi murna ne bai faru ba ba abin mamaki ne bai faru ba amma iya duk dariyar da ya bai taba dariyar da ka gano cikin bakinsa haka rayuwar manzo ta kasance kuma da shi aka ce mai koyi walakum fi rasulillahi uswa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko saboda haka wannan hadisi na gaya mana cewa a tsarin musulunci ba a yadda musulmi ya dari yadda zai hanga hangame baki duka ana gano cikin bakinsa ba take cewa inna ma kana ya tabassa in manzo zai yi dariya murmushi yake yi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi imam bukhari ya rawaita cikin al'adab al-mufrad babin murmushi to da ka mafi yawancin dariya annabi murmushi ce sannan abu zar allah ya da shi cikin sahabbai shi ma yana cewa falaƙad ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam tabbas na ga manzon allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi ba shi ka yayi dariya hatta badat na wajibu har fi fiƙoƙinsa suka fito fili to ne malamai suke cewa makurar dariyarsa fiƙoƙinsa su bayyana manzo ya yi dariya ta ƙarshe a ga fiƙarsa ba wai a ga can cikin bakinsa ba saboda ƙaƙƙaƙƙaƙƙaƙƙa ba ya ƙirƙira dariya to wani ku haffaɗuwa yake kuma ahalin sunna kaga ina aka yi an yi hannun riga da sunna kana dariya an ga cikin bakin ka faɗi ka kuma tsabata ka fa ha ha ka ce dariya arna to a tsarin addinin musulunci ba a dariya ta irin wannan salo ka buɗe baki duka ka hangane a murmushi ne in ta tsananta a ga wato ainihin fikar ba a ga ƙwaryar bakin ka ba bayan wannan gaba ta gaba shirga ƙarya da wato ainihin tsara ta don kawai ka sa mutane dariya filin mu kyakyata eh shi ne za da magana yanzu ya halatta ka zama dan a kyakyata ka san arna ne suke da wani wato shiri gaba ɗayansa dama 'yan dariya ne su ba aya ba hadisi cikin tsarinsu kowa ya abin da ya ga dama ne shirin daga farkon su har ƙarshe sa ka dariya za kuma ɗan a yi dariya ne a ciki wanda rashin sanin shari'a ake tama da wani da ake zuwa da shi shashashan madina ba wani shashashen a madina da yake wannan dariyar da aka ɗauko a kawo kawai yana hankalin mu ne a zo a yi wannan ko ka danna ko ka ka ka ka ko ka je ka ji dariya wai ta shashe shan murida har ta su an kawo maka dariya to a tsarin addinin musulunci shirya ƙarya don ka sa dariya mai hukuncinsa an karɓo hadisi daga bahas ɗan hakim daga babansa mu'awiya ɗan haida allah ya da shi ya kuma yadda da sauran wato a 'ya'yansa da jikoki gaba yake cewa manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce wailun lillazi yuhaddithu fayakzib fayakzibu liyudhika bihi alqawm tsananin azaba ya tabbata ga wanda zai shirga ƙarya ya zantar da mutane wannan ƙaryar don kawai ya sa su dariya ta tsaro magana labarin gizo da koki iburo a wilo waɗe ne waye ga nan a haɗo da wannan a haɗo da wannan a tashi wannan da ƙarya da gaskiya labarin ƙanzon kurege da waye da tsoron su buzu da makaho waye da suka sunan? ya dai zai san yadda zai wata magana sai kai dariya a ina ka ji in za ka ji ka ji in ba za ka ji ba ka bari baya san wannan tambaya saboda za ka ƙure shi za ka san ƙarya ita to manzo yake tsananin azaba ya tabbata ga wanda yake shi daga ƙarya don ya zantar da mutane wannan ƙaryar su yi dariya thumma wailullah thumma wailullah manzo yace ina da tabbatar muku da cewa tsananin azaba ya tabbata gare shi sannan tsananin azaba ya tabbata gare shi kaga manzo yana faɗar abu ɗaya biyu uku ina faɗa saboda girman abu ita daga cikin zufofin bayanansa cewar yakan maimaita kalma sau uku don a fahimci mahimmanci da girman wannan abin da yake magana a kan cewa na musamman ne za ka mutum shiga taitayinsa iki yayi shirga karya don kawai sa mutane dariya imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da abu dawud da imam tirmidhi da sanadi wanda yake mai karfi da haka mana imam nawawi yake cewa dukkan wani abu da ake so a cin masa na manufa wanda yake kyakkyawa abin yabo idan har zai yi ka samar da shi ba tare da karya ba to baka da bukatar yin karya haramun ne kai karya don yin wannan abu ille da akwai abubuwan da suka faru na gaske da za su iya sa a yi dariya faɗe so a yi dariyar ba sai ka faɗo na ƙarya ba in so kake a yi dariyar ko a wani abu kake so a samu nishaɗi to faɗi abin da ya faru ba sai ka faɗi wanda bai faru ba misali mun taɓa zuwa aikin hajji a 2006 lokacin da za mu shiga jirgi akwai 'yan fulani kusan su ne mafi yawancin jirgin namu Da kuka san galibi mahazatan najeriya fulani sun fi yawa su suke da kuɗi su ne masu shanu an fahimta ko yanzu da ya tashi sani ya ɗaya biyu uku sai ta faji ya baka da kallo to da muka tafi tun a jirgi muka samu jarraba sai aka yi ke an rufe airport na jidda mu ne jirgin karshe ko muna nan amina kano airport kwamun mun yi dandazo muna jiran jirgi tashi aka ce kuma an rufe airport ana ta waya a taimaka mana jirgi ɗaya ne zai taso daga shi shi kenan kaza kaza can sai aka ce an yadda mu taso to wani fulani ina ta tare wato ya riga ya hajjinsa kuma ga shi ana magana ba za a tashi ba jirgin ƙarshe sai ya zautu muna shiga jirgi wanda yake kusa da shi ya shiga yana taga cikin jirgi sai shi kuma ya zauna jirgi na tashi sai aka fara raba mana abinci ana zuwa sai aka mika masa ce ai shi ba ya cin labin mutum ya dawo daidai ba ina ga kudin su za su luwanta amma dai gashi an hau amma dai jiki kan ba jirgin yake ba na kusa da shi ce tashi dan matsa zan je ga fitsari yace shi ba fa uban da ya isa tashi daga nan kujerar da ya zauna ya zauna kenan ba za a zauna cewa ba za a tashi jirgi ba zai tashi ba kaga wannan abin ya faru ya faru da ni kuma daga faɗa ga wasu na dariya in so kake a dariya sai ka faɗa abin da ya faru to ko da muka je kuma can bayan kowa an kai shi ɗakinsa an nuna masa gadansa a gidan da muke gida ne mai hawa tara kowane rukuni da adadin mutane a ciki kowane rukuni da adadin kowane hawa mun je harami mun dawo shi ma dan fulani daga ciki ya ga ana danna lifta ana hawa ana shiga ga kuma matattakala in ka so ka bata matattakala ta ce ai kai da namun hawa na sai muka ce ta ba san hawan ka ba ta ce wa kamun hamsin za ka ce a gina gaba ɗaya bai kai hawa hamsin ba da samun ashirin da biyar to mu da muka tafi muka bar shi ba mu dalla masa hawansa ba kaga wannan ya faru kuma abin da zai saka dariya an fahimta ko to yana faruwa irin wannan in ma dariya za a yi a sa mutane dan raha to a faɗo abin da ya faru ba sai ka shirya tatsunan ki zo ta koke ba sai ka ɗauko wani jatau da barau wanda ba a san su ba a yi su ba to ga su yanzu su ake littafan su ba ake haya ake kaiwa gidajenmu ta karance wannan guda ɗari amma ba ta karanta ƙur'ani ko da sura biyar da za ta ce tana karanta daga farkon sura zuwa ƙarshe amma ta karance wannan littafin bayan wanda ta karance ta siyo ta ma hayo wanda ba ta da su na wannan ƙaryar da shaci faɗi to da haka tsara addinin musulunci bai halatta a shirya ƙarya don kawai san a sa mutane dariya to bayan waɗannan bayanai duk da muka ci mai hukuncin dariya dariyar da za ta sa wato fiƙa ta bayyana saboda mamaki ko saboda farin ciki halalci ya halatta kai in ka ji abin farin ciki ka dariya in ka ga wani abin mamaki da allah ya wanzar abin ƙasa ya baka dariya yi dariya dariyar da fiƙa za ta bayyana ko haƙoran gaba za su fito irin wannan dariyar annabawa da manzanni ma sun yi nagartattun bayi suna yi mun ji fatima ta yi annabi suleiman ya yi matar annabi ibrahim ta yi ko ga nan da yawa birjik suna ka dariyar irin wannan ce ta halatta babu laifi amma dariyar da za ka yi saboda izgili da ɗaukan wani a wulaƙance to wannan fa haramun ce ba ta halatta ba domin tana ɗaya daga cikin sufofin kafirai tana ɗaya daga cikin sufofin munafukai waɗanda suka rika wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai irin wannan dariya ta izgili da wulakanta koyi da arna kuwa koyi da kafirai ko munafukai haramun ne da haka irin wannan dariya ba ta halatta ga musulmi ba a shari'ance da kuma a hankalce sai dai in ta kasance don ramuwa da Allah ya gaya mana zai faru a ranar alkiyama Muminai za su yi wa kafirai dariya Muminai za su yi wa munafikai dariya sakayya kan dariyar da suka yi musu a duniya in tafkaru minna fa inna nafkaru minku in kun mana izgili kun mana dariya akwai ranar da za mu rama dariyar da kuka so da haka bai kamata ga mutumin da yake mai hankali kintsatse ke kuma wato ainihin sake don zai yi dariya halal wangale baki baki ɗaya sai an gano abin da yake cikin bakinsa wannan kuma ba daidai ba ne ko da zai yi ta bisa abin mamaki ko zai yi ta saboda wani abin farin ciki da ya faru da shi wannan shine bayanin dariya da kuma kashe-kashenta bayaninmu na mu daga farko zuwa ƙarshe abin da muka da Allah ba mu lada kuskure Allah iya fi mana alaikum assalamu wannan kamar da dama haka mutum ke da an ba shi irin labari na abin dariya wani ji zai tambayi isnadin wani kuma da zai tambaya wani shi ma haka ya fito maka to wasu lokuta idan mutum yana tsaka da darasiyarsa da yara ko an kuma barci ko kuma hankalin zai wani zai janyo hankalin to za ga wata gaba haka zai ɗauko labari mai dace da wani don kuma a fi wannan dariyar ya ɗora To malam yana da cikin wannan shi ne maka faɗa kamar bayanin da imamin nawa ya faɗa idan da abin da ya faru da zai iya sa dariya shi ya tace ka faɗa ya zama abin da ka faɗa dama gaskiya ce kuma wanda zai sa dariya ne maimakon ka faɗi wanda ba gaskiya ba ne ko da zai sa dariya shi da cewar abin da yake abin a yaba ma'ana ka sa wanda kake ba karatu nishaɗi ɗan abin so ne don ya samu karɓar abin da zaka ba shi na alkhairi to sa shi nishaɗi da abin da ya tabbata yake da asali kuma zai iya sa shi nishaɗi da dariyar kamar misali wata rana da na je wata lacca don yin ta'aliki wani wa Allah iri lacca akan abin da ya shafi auren wuri da yake bayanin wani da aka yi wa aure na jin kama ta kila kaji da ya zama wato ba kinsu ta iya suka ce to ko aure za a masa ko ya gyaru aka masa aure to kuma yana son wacce aka aura masa tana son sa sai zamanto an sakale shi ko me zai je me zai je ya sa me zai zo ya kawo mata to kuma sai zaman to abuwa suna wuyata to shine ya fito ya ga dan akwai yana tsalle yana daidai ya ce sai dan ba ba aure bane ba Ya an baka aure za ka ci uban ba za ka wani tsalle tsalle da kake ba ga wanda shi ba zai sa dariya saboda ya shiga taitayinsa ba na ya fahimci aure na sa a shiga taitayi in kana da wani gigiwa za ta ragu to irin waɗannan abubuwan sai ka ɗauki abin da ya faru kamar labarin da zan na dan fulani wannan ya faru da ne ba irin shaci faɗin da ake wa 'yan fulani ba ne har wa yau ɗan uwa malam ibrahim jado allah ya yawaita kwanakinsa ita albarka cikin rayuwarsa dr ibrahim jalo sanda muna madina wata rana muna cikin karatu bayan mun tashi daga karatun jami'a da mukan je gidansa a taro ɗaliban najeriya me karatu na sa kai kuma ko littafi a yi shi daga bango zuwa bango an ƙare a sa wani to muna cikin wannan karatun sai aka taɓo labarin ɗan fulani sai ce shi fa baya son haka da shi dama babu fulata ne ce kuma sai a ƙasa fulani fulani su an raina masu wayo sai kuma ce kai ko da yake fi wato ita wala wani ɗafura da ya yi masa shi ba abin da bai ji daɗi ba yake kuma irin su da suke ba da su yake a kasuwa ba kawai ya ga an ɗan yi dandazo haka sai ɗauka wai irin gaisuwa na aiki ina gaida wani ina gaida wani ya kuɗa ya kuɗa ya sai da ya je tar da tsakiya ake gaishe gaishe ake aka ce masa ake ko da aka dunkula hannu aka masa aka tsaka ina da bobe ina gaida jauro ina sai kama gaisuwa kamar an sa ban lasifi <laughs> to irin wannan wasu abin sun faru wani da buzu wani da bahaushe wani da dan fulani wanda ya faru sai ka ba labari a dariya a nishadi sai a ci gaba sahabbai ma suna irin wannan a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam kada abin da za a yi dariya barkwanci yawan su ne a filin arfa ko wajen jifa ya sa ake yake wanda da an fulatanci ana sakawa wajen eh, ai al'umma ce mai tsimbin yawa a duniya ba wai a najeriya kuma akwai fulanin kamaru akwai fulanin najeriya akwai fulanin togo akwai fulanin senegal akwai haka an su mayawata ne ko ina za ka same ala da zai yi game da dariyar an yi bayanin kashe-kashen hmm. don mutum ya tsinci kansa mai yawan dariyar ne ya kanci a bayanan da aka cikin cewa yana da matsalar wannan yawan dariyar hmm. wani mataki zai bi don ya ga allah ya yi masa wannan sai eh, mutumin da yake da yawan dariya kuma gashi abin da ya ji manzo ya ce yawan dariya na kashe zuciyar mai yi ya zai rage na farko abubuwan da ya san suna sa shi dariyar ya karanta wa kansu su E, shi mai bibiyar abubuwan da suke sa dariya ne idai na bibiyar sannan kuma ya roƙi Allah Allah na ji hadisin manzanka mai cewa waɗanda suke yawan dariya zukatun suna mutuwa su zama ke su Allah ka yaye min yawan dariya shi kuma zai amsa maka ujibu da wata da'i idza da'an to da ka yi addu'a kuma sannan abubuwan da ka san in ka kai kanka ko kuma ka ji su kana dariya ka karanta wa kanka su sai ka wayi gari sai ka tar da kuma ko abin dariya ya faru dan daure ka nuna ba za ka yi ko da ka yi ta yan sakanni kuma da kana yin ta mintuna kaga an samu raguwar ta da haka da haka kuma har sai ka samu wata ne

to wanda ya buɗe wannan shago don sayar da irin wannan ya buɗe ƙofa daga cikin ƙofofin barna domin kama yana cewa da al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama ku shagalta da wannan abubuwan daga yiwuwar ku damu da karatun hadisai ko karatun alkur'ani ko kuma wani fikihu daga cikin addini ku shagaltu da waɗannan akan ku je ku yi wani abin da zai amfane ku ya amfani al'ummar ku na sana'o'i ko kuma wata bajinta da za a mora ko bayan ranka sai ka bige da waɗannan suna ka sai da wacce take karanta wannan gashi nan a cikin wato dausayin bishiyoyi a cikin tsuntsaye sai ta rika tunanin irin wannan mijin take so ta aura kuma babu shi a najeriya ta take abubuwa duk wanda aka yi magana yana santa sai ta rika tunanin a wace mota izo to da shi ma yake ya zo a mota mai numfashi gashi nan kaza kaza sai ya danna ramar take buɗe duk a cikin labarin ta ɗauka ta rike a ƙwarƙwata tana jiran mijin da za su yi wannan da shi shi ma kuma yana karanta ga ta nan zuƙeƙiya akai kaza akai kaza to yana nan najeriya jiran sai ya ga zuƙeƙiya kuma wani zuƙeƙiya ba ta san ba irin su take so ga an haɗa da aiki ta ka zama da wani irin tunani na daban wanda ba shi ne abin da yake ƙasa ba ba shi ne abin da yake afkuwa ba so da ka irin wani sautari ina jawo matsala Ina na san mata da ta jin wani matar sa mijinta hauran lalacewa wannan ba su da abin karanta su waɗannan yi yayi yayi abin ya zama matsala to irin wannan ba abin da ya kamata a ce musulmi ya mai da shi hanyar neman abincinsa ba a kamata a ce ka sai da ƙur'ani ka sai da hadisai ka sai da su ihu. ka sayar da wato in ma ba za ka sayar da wannan ba ai akwai abubuwan da suke na labaran wanda suka tabbata masu asali masu inganci akwai sahihu qasasun nabawi ingantattun labaran da annabi ya bayar wanda za su kare ka su kara ma imani akwai ingantattun labaran da ya faru da sahabbai karanta kai ilimi ka kuma karu don ka ɗauko abin da kawai kallon ku da yake ne

kusan yanzu ma a akwai da a akwai da rediyo ne ko fara haka yi yanzu ta kuma haka ne ko kuma wanda ake yi tara da tara da rediyo zuwa haka lokacin da ake yi da zarar an gama karfe goma kuma cikin ta alfanta ne na wa'adi ta daga mutane su kuka shi rediyo amma da zarar karfe tara da rediyo tare da rediyo amma za har rediyo ke eh. haka ne ma na jana cewa a wani shiri eh. Eh, rai dangin goro ni Allah bai taba sama na kai kunne na kansu <laughs> bare ma jiya yake ko babu ko shakka halaka ce saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm illa sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah yake kada ka bibi abinda baka da masaniyarsa ka sani jinka da ganinka da zuciyarka duka waɗannan Allah zai tafiye kai maka tambaya a kansu sai ya tambaye ka me ka gani da idan ka da ya maka ka ga abin da yake ka gani ko ba ka gani ba abin da yake ka gani ka gani da idan ka ko ba shi ka gani ba jinka me ka ji da shi ka ji abin da shi Allah yake aji ko ku abin da yake ka aji ka je ka ji zuciyarka ne ka kudirce da ka ɗauka da muhimmanci abin da Allah yake a ɗauka da muhimmanci ka ɗauka ko ku ba shi ba annabi ya ce Allah ka da a cikin wani aya dukkanin waɗannan sai an tambaye ka to idan aka zo maka tambaya za ka ce na ji rai dangin gora kenan rai dangin gora na ji a Allah da kunne na littafin ƙarar gudunka na karanta ba aya ba hadisi sai labarin an ce an ce to za ka yi bayani cewar ka da kai gwale ita tafi har ya daina wato ainihin gani ka tafiyar da shi a karanta wannan nobel din a karanta wancan labarin a karanta wancan labarin amma ba a karanta ƙur'ani ko hadisan manzo kunnan ka za ka yi bayanin cewa eh iya shekarun da kai abin da ka ji sarai dangin gora ne su shafa labari shuni su duniyar nan tamu to za ka san ka ji duniyar nan tamu dan za ka yi bayani a gurin Allah zai tambaye ka abin da ce ka ji kenan Ka sai ka tarar da wannan asara ce musulmi ike asara ce mata suke maza suke yi in ka ji qur'anin nan da harafi lada kake ji in ka karanta da harafi lada kake karanta in ka gani idan ka yi kwari a samu albarka a ciki kuma ka samu lada Ki sai ka ce ni ba nan zan ba rai yin gora zan karanta kukan kuciya zan karanta za ka karanta kukan kuciya za ka kukan mutane kuma in ka ji mayar ba ka karanta kukan kuciya to wannan duk ba shi ne abin da ya kamace musulmi ya kamata ka yi abin da zai amfane ka ya amfani wannan ka ko bayan rayuwarka na aiki na amfani na ilimi karanta qur'ani ka karanta hadisi ka karu da abin da zai kare ka ka ji ka gani ka kudurce amma ba ka mai da abin da yake ba komai ba shirme shiririta da masariya watan balayi a ce kuma shi ne ka ɗauka abu muhimmi shi ne abin yanka su haka wannan su rai dangin goro musulmin da ya san abin da yake ba zai ɓata lokacin su da jinsa ya kamata a ce kana jin abin da zai amfanar da wannan ka to ka gama jin rai dangin goro an kuma sauko malamin da yake tafsiri ka ka tashi ka kama gaban ka an bayani kake a fili a aikace mun fa 'yan yan majalai dan yi gwanin ya ubangiji wannan masu karatun ayar da hadisi ɗin mu ba su ne a gaban mu ba haka ke ce a aikace da kisa muke ta ganin sai mu sa abu a gaba mu cin nasara sai kai roƙo ba amsa ba ka ba irin kai ke amsa roƙo ba ka ce kai abin da ka sa kanka shi za ka yi to kuma sai kuma shi kuma sai yadda kake so zai maka kai ne gaba da shi ko shi ne gaba da kai kai shi ko shi yayi ka shi yayi ka ba kai kai shi ba so da haka to abin da ya kamaci musulmi ya ji abin zai amfane shi ya ga abinda zai amfane shi ya kudurci abinda zai masarara. ba irin wannan shirme da shiriri ta shi ta aka tafi aka bamu a baya muka zama wato labari abubuwa don na ce gaba mu ne ƙarshe saboda ne ba ma yin ilimin da zai bamu damar mai abin da za mu ci gaba ko a zamanin can ma ah, to wanda suke yin abin da suke muka samu jirgi muka samu rediyo in zai dangin gora suke ji za su yi wannan ba su ba ba sa raina lokacinsu lokaci yana da kima isa ma Allah ya rantsa da shi wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai kai imani a lokacinka zaka ci riba ka fita daga asara sai ka yi aikin kwarai a lokacinka za ka fita daga asara ka yi wasici da gaskiya ka yi wasici da haƙuri Shi ne abinda Allah ya ce to da haka irin waɗannan abubuwan shirye-shiryen da wannan labaran-labaran duk bai kamace mu kuma ke ya zo irinsa awa uku awa biyar ya gama ganin eh, ibro hankaka ya koma kallon ibro awido ya gama ya tafi kallon ibro usama duk ame ba aya ba hadisi ɗan tasha kawai yana shirme kana kallo ka ƙara da rayuwarka a wannan ba kai wani abu da zai amfane ka ba ko ya amfani wani naka to nan musulmi duk bai kamace shi kamata ya kai abin da zai dawo maka da amfani kai abin da zaka cire masa duniya da lahira to da haka irin waɗannan zirai dangin goro musulmi dai nagari wanda ya san me yake masu ciwo abin da zai amfani shi ba zai tsaya da sauraron wani ɓata lokaci ne magana ta gaske Allah ya kiyaye mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu